Tsaka mai wuya. Wannan gaskiya duk wanda zai adalci zai ce bana tahi tsara. Ni zan baka misali da garin da na fito. Tafi dan na san nasi da muka shiga shekarun baya. Babu yanda za a yi in hudu ta yi wa lahakatai shan kai. amma wallahi wallahi ka je na su a ƙarhe ɗaya da rabi na ta yi kuma ɗaya da rabi na ta baro na dare saɓanin da wanda an ga dama yan ta'adda akwai wani wuri da ake ce ma mangoro a wajen dole bori ko da bataliya ka to ka ba ka yi wuce wajen nan epic center ɗin su idan sulhu da mai girma gwamna ya ce ya yi ko yana shi ne yake ganin alheri to a bi tsari na yin sulhu na gaskiya wanda mutane za su karu, idan kuma yaƙi za a yi da su to a tabbatar da cewa an goya ma jami'an tsaro baya an ba su haɗin kai Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa da kowa da sabon shiri na tsaka mai muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. a cikin muhawarar da muke kawo muku game da harkokin rashin tsaro da ke galaba arewa maso yammacin najeriya muna jihar zamfara a yau inda za mu duba alaƙa tashin hankalin da ke galaba wannan jihar ɗin da wanda yake samun juri da take makwabtaka da su irin su katsina sokoto Nadi da kuma kaduna kuma ina gaskiyar cewa wai barayin zamfara ne suka yi ta kano takanan suka je har jihar neja can watannin baya suka sace yaren 'yan makaranta a kagara ba da bayan haka za mu ji me yasa ake fuskantar matsala wajen shawo kan wannan harkar rashin tsaron a dukkan waɗannan jihohi din ba tare da bata lokaci ba ga sani na manufa shi da bakin sa To madalla. Honorable Aliyu, me a ganin ka yake kawo jinkirin murkushe ayyukan ta'addanci a zafara duk wada ikirarin da gwamnatin jihar ta yi cewa an samu zaman lafiya a jihar? Eh, to mu fatan mu a samu zaman lafiya amma abin da ba ma so shine a ɓoye abin da ke akwai a ce babu shi domin manufa ta siyasa to shine ba mu yarda da shi ba idan sulhu da mai girma gwamna ya ce ya yi ko yana yi shi ne yake ganin alheri to a bi tsari na yin sulhu na gaskiya wanda mutane za su kan idan kuma yaƙi za a yi da su to a tabbatar da cewa an goya ma jami'an tsaro baya an ba su haɗin kai suka yi domin mi ko faɗan za a yi da su akwai aikin da ba na jami'an tsaro ba ne na gwamnati ne akwai kuma aikin da na jami'an tsaro ne ba na gwamnati ba to dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe an yi ɗauki abu ɗaya amma a rika ɓoye gaskiya domin manufa ta siyasa ko domin neman yabo wannan shi ya kai mu ga inda muke a yanzu farko da wannan gwamnati ta fara cewa alkawalin ma da cikin kwana hamsin zai kawo da wannan matsala saboda bai fahimci yadda take ba amma yanzu na tabbatar da ya fahimci yadda take kuma na tabbatar da cewa yanzu idan da gaske ne za a yi to dole sai an tsaya an bi tsari na gaskiya amma duk abin da aka ɗauka in ba a bi tsari na gaskiya ba to la ba za a cimma wannan manufa ba sannan kuma ina ba da shawara eh, eh. su kuwan ban shinkafi su daina sa siyasa a kullum tunaninsu shine a ɗan jam'iyyar APC ya yi kaza ya yi kaza. Wallahi wannan ba zai haifa mana ɗa mai ido ba kuma ba zai ba su nasara ba. Domin yin eh, wannan. Ina zuwa haka ya yi don ina son mu rika bada a takaice da ka bada tambayar da aka yi mutum ya je kai gaba ɗaya sai mu aje. To mu ci gaba. ya bada amsa. Allah sana Abdullahi ka ji bayanin da ya kai a naka ganin me yake kawo jinkirin murkushe ayyukan ta'addanci a nan zamfara duk da cewa gwamnati ta yi ikirarin cewa an samu zaman lafiya a jihar. Wannan gaskiya duk wanda zai adalci zai ce bana tahi Ni zan baka misali da garin da na fito. Kafi hmm. dan na san nasi da muka shiga shekarun baya. Babu yanda za a yi in kudu ta yi wallahi ka yi shankai. Amma wallahi wallahi ka je na su a ƙarfe ɗaya da rabi na ta yi Kuma ɗaya da rabi na ta baro shankai. Na dare shekaran jiya karfe shida da rabi na barushin ka sabanin da wanda an ga dama yan ta'adda akwai wani wuri da ake ce ma mangoro a wajen dole mori ko da bataliya ka to ba ka yi wuce wajen nan epic center din su ne amma cikin ko Allah kowa bai tsare ka hakka ta ka dawo kaga abu ne wanda za mu alfahari da shi shinkafi kusan shekara uku ko hudu kamin zuwa wannan gwamnati mawuyaci ne ka ga duk wani masallaci da kusan bayan gari haka wanda ba cikin tsakiyar gari ba yana da wahala ga azumi su sallar tarawih amma ba don corona ba harkon shekarar mulkin wato an yi tarawih ya isa ka kafin baka bari maka wannan tambayar albashi sai in koma wajen shi honorable aliyu shin me ke dangantakar matsalar rashin tsaro a zamfara da na sauran jihohi kamar su katsina sokoto Neja da kuma Kaduna. Matsalar da take bambanci da ita, da san duk abin da za ka faɗa ko ka faɗi gaskiya. Ita matsalar Katsina, Neja, da ina ka ce da Sokoto. Sokoto da Kaduna. Yawanci matsalar zanhorar ta haiheta shekarun da sun ka gabata domin mi saboda sakacin da an kai na rashin murkushe wannan matsala da gaugawa ko cikin lokaci. Lokacin da wannan matsala ta taso kusan shekara shida da suka gabata shi tsohon gwamnan da ya gabata yana iya ga wata shida bai zanna ofis ke goma ko kuma bai ma cikin kasar da gaba kusan aka ba ni shugaban gwamnati na jihar zamfara kusan ya ka aiki na gwamnati toro yadda aikin da talaka suka zaɓe shi matsayin shi na zaɓaɓɓen gwamnati kamar yadda kundin tsarin mulki na Najeriya ya ba shi dama. Bisa wannan sakaci amma daba ta yi daba dumburin cikin jihar Zamfara take zurmi a local government. Sannan wanda sun ka sace 'yan matan jan gebe su ma 'yan jihar Zamfara ne saboda sakacin da an ka yi ya zama Zamfara ta zama mahaukarsu inda suke zuwa suna shigewa. Domin miyagun duka da muke da su wayanda yana da wahala jami'an tsaro su shiga ciki ba tare da kila wayanda suka sani da zo ba. Gwamnan Katsina, gwamnan Kaduna akwai lokacin da sun koka cewa duk matsalar da suke samu da matsalar sau da hannu gwamnan Naija ya ce tsohon gwamnan jihar Zamfara shi abbe ba su haɗin kai. Yan rufa ya wannan magana akwai sanda aka zo suka kafa za a yi wani task force. To duk jihohin nan kuɗaɗen da suka ce za su haɗa a yi wannan joint task force. Aka zo aka haɗa ko miliyan talatin ne. Gwamnan jihar Zamfara bai ba da bashi. sannan kuma duk manya-manyan barayin da ke tunan mutane har nasara suke zuwa ma yanzu barayin na zan kuma daga to kaga akwai sakaci ana da rashin kulawa har yasa abun ana ganin shi karami ya zo ya zama babba to ya isa bari in ji ga shi honorable aliyu um, ni za ka ce dangantaka tsakanin matsalar tsaro na zamfara da na sauran waɗannan jihohi da ke makotaka da ita jihar wato katsina sokoto da da neja da kaduna a takaice a takaice kafin in ba ka amsa tambayar ka ina son in ƙara jawo shi hankalin abdullahi shinkafi wannan shi ne su kullum in suka zo da magana ba za su fuskanci abin da ke gaban ba sai sun soki tsohon gwamna Abdulaziz Yar Abubakar wannan abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne. gwamnan Niger yana nan da ransa gwamnan Kaduna yana da ran shi lokacin da aka kawo wannan kwamiti shi ba ya da masaniya domin ba ya tare da wannan gwamnati a wannan lokaci abin da aka ce kowane gwamna zai ba da naira miliyan ɗari ɗari ba miliyan talatin talatin ba kuma babu gwamnan da bai da wannan kuɗi ba aka hannanta ma kwamitin tax force din da aka yi shi wannan aiki so ina son su cire hasadar da suke yi ba Abdulaziz ya yanzu talakan zabara shi ne alƙali ba su bambance ji da yau ba kai ba da kake cikin gwamnati kake magana na biyu musamman shi Abdullahi Sirkahi babu da zai yi interview ya ƙare ko da ɗan jarida zai mai tambaya ya tsaya mu tambaye shi sai ya tsallaka ya ɗauko maganar Abdulaziz Yari. kuma Abdulaziz Yari din nan ko a siyasa fa sa'a kawai so kai ɗazun kai maganar cewa girmama da mutunta ko ka girme Abdulaziz ziyari, Abdulaziz ya girme ka Abdulaziz Yari na riga ka sani shi abokina ne ka tambaye shi ka ja ko ma ni ne naka ni na ni ka sani shi yanzu ko ma mine ne naka ba ta ayyanka ka bane sai ka tambaye ba ta ayyanka ka bane Ni wallahi za da ko? Wallahi tallahi Abdullahi ba ka aka bari. To ku tsaya To kai karin su kami mutumin da ya gwamna. Ina ka kawo gwamna a Zamfara? Ko ba Zamfara na kawo a wani a wani. Wani bai kakka manta mu 'yan siyasa ne jam'iyyar da kake ita a shirka ba ka taɓa cin rohon zaɓen ka ba. To ai zaɓen zaɓen to in ka kawo gwamna a wani wuri ka kawo su. zaɓen eh, ka ni ne kawai su zaɓen ka a zamfara a shirka ta da kake jiha ƙura ba ka taɓa ci ba a Afgan. irin wannan siyasa da aka iya damuwar ka shi ne damuwar ka ina zuwa bari lami lami ta damuwar ka shi ne damuwar ka shi ne irin wannan bambadanci da kake yi wanda ita wannan gwamnati tana ba kuɗi a Brazil bai baka dama kai wannan ba shine da ji wanda ke zambare ya irin wannan siyasa da siyasa ni wallahi tallahi ko asali na Abdul Aziz ka tambaye shi ka ja idan wannan kake so a gaya maka kai ɗan shuka suka ce wa za ka tsageranci to kai. Yin magana tsageranci ba sai in ma wannan kake magana rika tauna magana ka da hikima kai ɗan shuka fi da Abdulaziz Yari dan Mafarari. Abdulaziz Yari dan sarauta ne a Mafara. Abdulaziz da dan sarauta ne a Mafara. Dakka tambaya ka jiya. Daga sai tambaya. Duk wanda zamfara mutanen zamfara ma magana ka abin da suka ɗauke ka abin da ake kallon ka ba ka san comedian. Comedian ne ni na yarda. Ka tsaya ga maganar da muke yi. kuna yi da mutum da muke malamai yi kira a kanan sirri da yan wannan statement ya isa duk ko ana azu hanya kana kana kauta hanya ba dan kai yaro ne kai baka Allah na ga haya ba wallahi na ji ka girme da a shekaru ni na hankali kuma ita wanda siyasar da muke yi na yi ka ka To a gaishe ku malamai barkan ku da kokari. To Allah ya kai mu mako na gaba za mu duba shin mutanen da suke shiga cikin wannan harkar sace-sacen nan da kama mutane domin neman wato kudaden fansa shin dukkan su fulanin Najeriya ne ko kuma akwai mutanen kasashen ketare. Ba da ban haka ya su wannan bala'i suke samun wannan manya-manyan makaman da suke amfani da su akwai hannun makeran cikin gida na Najeriya al misali. sannan kuma me yasa har yanzu ake ganin kamar gwamnatin Najeriya bata tabuka abin da ya kamata ta yi a jihohin arewacin Najeriya domin shawo kan wannan matsalar tsaron ba to sai a dakaci zuwa wannan shiri din yanzu kan a madadin su wanda suka taka rawa a cikin shirin wato musamman su baki namu Aliyu Abubakar MK da Sani Abdullahi Shinkafi tare da kuma takwaransa Sani na mulin fashi da ya shirin shirin haɗe da Grace Alheri Abdu da ta haɗa mana shi Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington huta lafiya